tahir dan auta tv sun saki hotuna dar uban nan kai kai kai kai kai jamila na gudu dar uban nan ita ke ma kin fara sa irin wannan kayan ye hotuna a instagram wala an babo hotuna sai jamila na gudu dar uban nan ah, <laughs> ga rarara ga uban nan kai rarara ye kago ta sa hula da girgire kenan akwai bara'a ba da ba ba wuya ga ya yage baki na ka hutu kwana waka kenan in ne a ga jaddagar ko jaddagar ko <laughs> jaddagar ko ji bakin sa waye mahangi iye yawa aha afandas a dare ga a dare a dare <laughs> ƙware dai ki magana wallahi na samu na status sai ne status da ke yau waye eh, tun da ni mahaukaci ne zan zo bakin titi ina mace ina waya eh? a ah, to kin zo biki wa mutane sallama ba ko tun da kika gani a nan ko da kali kika gani a nan eh ba ni da saitin ban da saitin ki je ki faɗa eh eh ki je ki faɗa eh duniyar dan auta wa salam kuma la yau hebe statu ya si hebe statu wallahi yau da sanyi takwas tana yi takwas tana yi kuma alfahar a feji na na farko a facebook yana ɗore zan yi status ɗinki bayan ne status ɗinki a wasu ina sai kuma murgina sai tafi instagram nan ma he in postin ɗinki in yi mugun rubutu daga nan kuma sai tafi facebook nan ma in je in yi heleki mugun rubutu daga nan kuma sai in murgina sai in je instagram nan ma in je nan ma in dana miki mugu rubutu yariya kin shiga uku wallahi kin shiga uku da ni kike zancan ki kilo ko sallama wa gole ganja da wai kira waya wai kira waya ke ba idan kika saba ke ga kike garuwa ke iska take wallahi da yadda mun dana ni da ke ki je gidan namu ki fada tsoro nake ji ki je gidan na ki fada tsamarinta cikinsa da inganci wato tartare na kuɗi wata da kin nagarci kuma ɗan auta ya ƙwari a fannin barkwanci rage ne biki san yanzu global aggregation sun canja tsari ba dole sai ka sa number waya ka sannan a ga ina za a shiga a shiga inda za a shiga a sa maka wannan wakar kotun din Oh, yanzu na fahimta. Ai sai kai mun bayani dalla-dalla. Mahaifina hamshakin mai kuɗi ne. Yana aiki da kamfanin tata mai. Na fito ne ba don komai ba. Kawai sai dai in samu true Kuma da na ganka na ji daɗi sosai. Tun da na ganka na ji ina son ka. Oyoyo! <laughs> to naira saba'in muka rage rike kuma shi kenan sai ki ɗauko naira dubu ki bani don tsabakin mai da ni wani wani ban san abin da nake yi ba ban gane ba kawai na cinye Allah ya isa to Allah ya sakin yi akan akan akan dubu zai tafiya da sassafe zai cika wandonsa da iska kai kuma kaga sai ka zo ka baje kolin ka oh! <laughs> Okay, ina ha ba a ina wala ba zan haɓa zan shiga wannan kwata ba wannan mugun wankan kwata na malama fito da Allah gafara karasa kasa to ai ba haka muka yi da kai ba sai mun yi ba sai mun yi wanda zai kani nan wajen naira hamsin nake ba shi Allah gafara can da Allah ba Allah Allah gafara can da Allah wannan matar ka ce ko eh kware kwa to tana karar ka akan in ka fita tun da daddare ba za ka dawo gida ba sai da safe kai a takaice ma ta ce bata yi da kai ma barawo ne kai eh abinda ta faɗa gaskiya ne haba dan Allah dan annabi to aike ni baba ya karike ni baba baba ya karike ni baba kaga da abin da suke so ka kawo musu duniyar dan auta tv sai ku subscribe ku danna kararrawa wannan shirye-shirye zai so mu zuwa muku ne shekarar 2021 da zamu shiga daya ga watan january uku ga watan january tara ga watan january da ma dai sauransu misalin karfe 8 na dare duniyar dan auta tv ku subscribe ku danna kararrawa tashar mu taku ce baki ga gida wallahi ga gida ba koshi ba wallahi ba kana hauka ne aje abincin nan nace kai ne Mm. Mm, kai ne ki gaya musu ba wallahi ne ne alhaji mm, ita ai rayuwa haƙuri ake komai kuma idan rai ya ɓaci hankali sai a shiga satin sai a yi satin ɗin duniyar ɗan auta tv